Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan zulhijjin shekara ta biyu hijirar kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau sarki da halabi na kasar iran wanda aka fi sanin sa da riza Khan ya mutu bayan sarauta ta tsawon shekaru goma sha shida da kuma ɗaurin talala na shekaru uku a kasar Afirka ta kudu. An haife shi a arewacin kasar Iran a shekara ta 1878 sannan kuma yana a matsayin soja a gwamnatin sarakunan kajariyawa. tare da taimakon turawan ingila ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya kawo ƙarshen sarautar kajariyawa a iran bayan juyin mulki na farko wanda ya zama ministan tsaro sannan kuma ya zama firaminista da ƙarshe inda ya naɗa kansa sarkin ƙasar iran a shekara ta 1925 a cikin shekaru goma sha shida wanda yana sarautar ƙasar ta iran ya yi ƙoƙarin shafe al'adu na addinin musulunci a ƙasar tare da mai gurbin su da na turawa amma a lokacin yakin duniya na biyu ya karkata zuwa ga kasar jamus da kuma nuna goyon bayansa ga adolf hitler wanda hakan ya fusata sojojin kawance waɗanda suke yaƙi da sojojin nazi waɗanda daga bisani suka mame iran suka tuɓe shi suka kore shi zuwa tsibirin mauritius na kasar afirka ta kudu inda ya rasu bayan shekaru uku a rana irin ta yau masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 ta sa gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yulin shekara ta 1993 sojin isra'ila suka fara kai hare-hare ta sama da ƙasa kan kudancin kasar labanan da nufin murkushe ƙungiyar hezbollah wadda ta ɗauki makamai kuma tana nuna turja ga mamayar sojojin isra'ila a kudancin kasar labanan a waɗannan hare-haren da an kashe fararen hula 128 sannan kuma an raunata wasu fiye da 500 sannan kuma wasu kimanin dubu ɗari hudu sun wa gidajensu har ila kuma an lalata wurare masu mahimmanci a ƙasar ta labanan sai da kuma duk da haka ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da yaƙar yahudawan isra'ila har sai da ta sami nasara ta korarsu daga kudancin ƙasar labanan a shekara ta dubu biyu. daga ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan yulin shekara ta 1897 aka fara gwabzi yaƙi a tsakanin china da japan banda sojin ƙasar japan suka fara kai hari a kan gabar ruwa ta ƙasar china a lokacin japan tana son mamaye wani tsibiri ne na ƙasar china da kuma yankin korea akan haka ta yi amfani da makamai waɗanda suka fi ƙarfin na china duk da cewa china ta mayar da martani kuma sun gwabza yaƙi da japan a lokacin amma japan ta samu nasara akan ƙasar china wannan ya bai wa kasar ta japan damar kwace iko da koriya da kuma wasu tsibirai na kasar china amma daga bisani japan da china sun cimma yarjejeniya akan bayar da yanci ga koriya a matsayin kasa mai cin gishin kanta amma karkashin kulawar kasar ta japan masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumin su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu jirgin ruwan yakin kasar iran ya isa st petersburg don halartar atisayen sojojin ruwa na kasar rasha a najeriya kuma hukumar kula da hatsura ta karyata labarin faduwar jirgin sama a birnin ilori na jihar kwara rasha ta kara karfafa garkuwar makaman sama na kasar syria don fuskantar haramtacciyar kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan kasar iran a moscow ya ba da sanarwar cewa katafaren jirgin ruwan yaki na kasar iran mai suna sahan ya isa birnin st petersburg na kasar ta rasha kwana guda kafin a fara atisayen sojojin ruwa na kasar ta rasha karo na 325 har ila yau tare da jirgin akwai wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar iran shima mai suna makran yana tare da shi tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa a yau ladi ce za a fara atisayin kuma jimillan jiragen yaƙi na ruwa da za su halarci wannan atisayin za su kai 54 da kuma sojoji dubu hudu kasashen india iran da pakistan da wasu kasashe da dama za su shiga atisayin jalili ya kara da cewa babban kwamandan sojojin ruwa na kasar iran rear admiral hussein khanzadi tuni ya isa kasar rasha don halartar wannan atisayin kuma ana sa ran zai gana da manya-manyan jami'an tsaron kasa ta rasha da na wasu kasashe. hukumar aib mai kula da hatsuran jiragen sama ta najeriya ta musanta labaran da suke yaduwa a kafafen sadarwa na yanar gizo kan cewa wani jirgin sama na kamfanin peace air ya yi hatsari a birnin ilorin na jihar kwara kamfanin dillancin labaran nan na najeriya ya nakalto mr tunji oketumbi shugaban hukumar ta the accident investigation bureau aib a takaice yana karyata labarin ya kuma kara da cewa abin da ya faru shine tayoyin jirgin peace air wanda ya sauka a birnin ilori ne suka yi bindiga bayan jirgin ya sauka a tashar a ranar 23 ga watan yuni da muke ciki da misalin karfe 10 da rabi na safe mr oketumbi ya kara da cewa al'amarin ya faru ne da jirgin peace air mai lamba b737-500 kuma babu wanda ya ji ko kwarza ne daga cikin fasinjoji 66 da suke cikin jirgin sai dai an rufe tashar jirgin saman na ilorin zuwa wani lokaci don kauda jirgin daga babban titin saukan jiragen sama amma daga baya dai komai ya koma kamar yadda aka saba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teran. wasu kafafen yada labarai na kasar siriya sun habarta cewa gwamnatin kasar rasha ta kara ƙarfafa garkuwar makaman sama masu wargaza makamai masu linzami ko duk wani makami daga sama na ƙasar siriya don bawa sojojin ƙasar damar wargaza dukkanin hare-haren da harci kasar isra'ila za ta kai wa kasar kamfanin dillacin labaran iran press ip ya nakalto jaridar daily sabah ta kasar syria wacce ta nakalto a Shark al-ausat tana cewa a halin yanzu garkuwan makamai masu linzami na sojojin kasar syria suna aiki kamar yadda ya dace don suna wargaza makamai masu linzami na haramci kasar isra'ila ta sama kowane iri ne labarin ya kara da cewa yahudawan sayoniya sukan kai hare-hare kan sojojin kasar syria don taimakawa 'yan ta'adda wa'anda suke iko da wani bangare na gabacin kasar ta syria a halin yanzu tashar talabijin ta nbc ta kasar amurka ta ba da labarin cewa wasannin olympic 2020 wanda ake gudanarwa a halin yanzu a kasar japan ya sami nasarar jawo masu kallo ta alluran talabijin har miliyan 16.7 kacal a kasar amurka idan an kwatanta da wasannin olympic da suka gabata kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto tashar talabijin ta nbc tana cewa wannan gasar ta olympic ita ce mafi karancin masu kallo a amurka shekaru 33 da suka gabata kamfanin comcast mai watsa wasanni na olympic ta kafafen talabijin da na sadarwa daban-daban ya bayyana cewa matakan takaita wa'anda za su shiga wasannin da kuma wasu al'amura da dama wa'anda cutar corona ko covid-19 ta haddasa ne suka hana su mai da wasannin kamar yadda suke a da labarin ya kara da cewa hatta wasu 'yan wasan motsa jiki wanda suka je kasar ta japan don shiga wasannin an hana su halartar bukukuwan bude wasannin don kada cunkoson mutane ya jawo yaduwar cutar corona a cikin 'yan wasan nbc ta kara da cewa hatta a cikin kasar ta japan tsohon firayim Ministan kasar shinzo abe ya kasa halartar bikin buɗe wasannin a ranar juma'a da ta gabata saboda tsoron kamuwa da cutar corona wannan duk da cewa a lokacin shugabancinsa ne japan ta sami damar ɗaukar nauyin wasannin olympic na 2020 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalin yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan halin da ake ciki na saukar ruwan sama a wasu sassa da suke kusa da birnin zazzau na najeriya da ma cikin birnin da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. to a lokaci irin wannan a kowace shekara manoma a ƙasashenmu na afirka ba su ga ta zama ba saboda sharar gona da kuma dakon saukar ruwan sama domin yin shuka a dalilin haka ne shirin namu wanda ya kai ziyara zuwa yankin zaria da ke najeriya ya tuntuɓi malam ilyasu wanda ƙaramin manomi ne domin jin ta bakinsa akan yadda ya zuwa yanzu aka samu saukar ruwan sama ga abin da yake cewa gaskiya misali kamar nan zai ruwan sama fara sauka ba cancan ba kamar mako ɗaya da ya wuce ruwa ya sauka ranar juma'a kuma ruwan da kamar yayi ci za ga kawai ko bai wuce minti talatin minti sha biyar ya tsaya wasu wurare an share gonaki an yi noma fiye da sati ɗaya ko biyu amma har yanzu tun ba ko ina ba kamar dai ba iko an shiga fari ba mahadarin zai haɗu ɗazun nan mahadari ya haɗu ɗazu ɗazun nan yau din nan mahadari ya haɗu wajen ƙarfe goma sha ɗaya rana har zuwa sha biyu kuma dai ruwan bizo ba gaskiyar magana ranar asabar kuma hadarin ya haɗu haka a zariyar nan dai ba alamu an yi na ɗaya tafiya har zuwa garin kano a hanyar kano za ka tashi kamar daga zariyar zaɓi har zuwa malabar ko a tashan yari a tashan ango ba ruwan gaskiya sun kawo daga kwanan ɗan goro kuma akwai ruwan daga nan har zuwa kusa da kura daga kura ko ba zuwa har cikin garin kano kamar kano ma wasu yanke tattauna sun nuna mun cewa zafi rana ke fama da shi da mako guda ko biyu da ya wuce sai sai aka mutu karfe goma zuwa biyu sun goma da minti sha biyu ba wasu yawan za a ga cutar cutar gaskiya akwai ban tausayi kwarai da gaske ya fara to kawai sama ya zama akwai matsala kwarai da gaske to koya zuwa yanzu an samu waɗanda suka fara yin shuka bisa la'akari da cewa ruwan saman ya sauka a wasu sassa daban-daban na zazzau da kewayenta ga abin da abokin hirar tamu yake cewa. Kusurin wurare an amma shukokin suna buƙatar ruwa. Wasu wurare za ga sun shukokin sun Misali kamar wancan sati da ya wuce ya tafi Abuja haka na tafi da su ga akwai wani gari a cikin Lambata tsizon akwai ruwan amma ruwan za a jima ana yanki kuma za a iya sati ke biyan da suke ba labari ruwan bai zama shukokin da sun kasa babu wani masara wani suke ta girma ko a ce za a samun ta yau ko gobe a watan gobe ko watan jibi dalili har yanzu ga mini da zuwa da jibi ko ba za ka san kare mai shuka ba lalle tabbas mafi yawa al'umma masu riga sun shuka sai tsadan abincin saboda wuta suna yawan bai sauka ba kamar yanzu misali a zariya yau jiya jiya nan da safe ne kuma muna magana da wani zan ce masara kun ce ga buhu masara naira dubu ashirin da biyar dubu ashirin da shida buhu masara wake da ke sai shi naira ɗari biyu yanzu wake mu da naira ana sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari uku ne naira ɗari bakwai da hamsin ne kowane mudun wake a zaria kowane mudun abin da yake faruwa ke na masarar kanta ba ta siyo matsalaka shinkafa ma za a iya ta ya sai ta naira ɗari biyar ne yanzu ta koma naira ɗari shida wajen zama ɗari da hamsin yanzu halin da ake ciki kenan. to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don hirar da muka buɗe a kan karatowar damuna da shirye-shiryen wato da manoma suke yi ba na shiga cikin tagadan-gadan ya zo kashe a fitowa ta gaba za mu dura ne daga inda muka dasa sai dai kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng madalla yanzu kuma sai shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide kiden Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kide kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. yanzu kuma lokaci ya da zan koma gefe in bawa fizan fijani muri domin ci gaba da wakar da ya tsara mana ai saurare lafiya صد بار تو را گفتم کم خورد و سپه بار تو را گفتم کم خور و سه پیمانه صد بار تو را گفتم کم خور و سه پیمانه تر از دیگر شوری Fizan Fijani a gaishe ka a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yar gizo wato www.tv1.ng sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jakadan ƙasar Iran a Moscow ya ba da sanarwar cewa katafaren jirgin ruwan yaƙi na ƙasar Iran mai suna Sahan ya isa birnin St. Petersburg na ƙasar ta Rasha kwana guda kafin a fara atisayen sojojin ruwa na ƙasar ta Rasha karo na 325. Har ila yau tare da jirgin akwai wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar Iran shima mai suna Makran yana tare da shi. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a yau ladi ce za a fara atisayin kuma jimillan jiragen yaƙi na ruwa da za su halarci wannan atisayin za su kai 54 da kuma sojoji 4,000 ƙasashen kasashen india iran da pakistan da wasu kasashe da dama za su shiga atisayin jalili ya kara da cewa babban kwamandan sojojin ruwa na ƙasar iran rear admiral hussein khanzadi tuni ya isa kasar rasha don halartar wannan atisayin kuma ana sa zai gana da manya-manyan jami'an tsaron kasa ta rasha da na wasu kasashe. hukumar aib mai kula da hatsuran jiragen sama ta najeriya ta musanta labaran da suke yaduwa a kafafen sadarwa na yanar gizo kan cewa wani jirgin sama na kamfanin peace air ya yi hatsari a birnin ilorin na jihar kwara kamfanin dillancin labaran nan na najeriya ya nakalto mr tunji oketumbi shugaban hukumar ta the accident investigation bureau aib a takaice yana karyata labarin ya kuma kara da cewa abin da ya faru shine tayoyin jirgin peace air wanda ya sauka a birnin ilori ne suka yi bindiga bayan jirgin ya sauka a tashar a ranar 23 ga watan yuni da muke ciki da misalin karfe 10:30 na safe mr oketumbi ya kara da cewa al'amarin ya faru ne da jirgin peace air mai lamba b 737 masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you